Mahukunta Sura takwas Zeba da Zalmunna To, mutanen Efraim suka ce wa Gideon, Me ya sa ka yi mana haka? Me ya sa ba ka kira mu lokacin da ka tafi yaƙi da Midiyawa ba? Suka zarge shi sosai, amma ya ce musu, Me na yi da za a iya kwatanta abin da kuka yi? Ashe, kalar inabin da Efraim ta yi bai fi dukan girbin inabin da Abiyazar suka yi ba? Allah ya ba da Horef da Zayif, shugabannin Midiyawa a hannuwanku, me na yi da ya fi naku? Da ya faɗi haka sai hankalinsu ya kwanta. Gideon da mutanensa ɗari uku sun gaji, duk da haka suka yi tafafarar, suka zo Urdun, suka haye shi, ya ce wa mutanen Sukot, Ku ba wa mutanena burodi, sun gaji, har yanzu ina fafarar Zeba da Zalmunna sarakunan Midiyawa, amma shugabannin Sukkot suka ce, Ka kama Zeba da Zalmunna ko ne, don me za mu ba mayaƙanka burodi? Sai Gideon ya ce, Haka ko, to, sa'ad da Ubangiji ya ba da Zeba da Zalmunna a hannuna, zan tsattsaga jikunanku da ƙayayyuwan jeji. Daga nan ya wuce zuwa Penuel ya yi irin roƙon nan, amma suka amsa, yadda mutanen Sukkot suka yi, saboda haka ya ce wa mutanen Fenuwel, Sa'ad da na dawo da nasara, zan rushe wannan husumiya, to, Zeba Zalmunna suna a Karkor da mayaƙa wajen dubu goma sha biyar, abin da ya rage kenan na mayaƙan gabashi, mayaƙa masu takobi dubu ɗari da ashirin ne suka mutu. Gideon ya haura ta hanyar makiyaya a gabas da Noba da kuma Yogbeha ya fāɗa wa mayaƙanta yadda ba su zata ba, Zeba da Zalmunna, sarakunan nan biyu na Midiyawa, suka tsere, amma ya bi su, ya kama su, ya fatattaki dukan mayaƙansu. Sa'an nan Gideyon ɗan Yowash ya komo daga yaƙi ta hanyar Heres, ya kama wani saurayin Sukkot, ya tambaye shi, saurayin kuwa ya rubuta masa dukan sunayen shugabannin saba'in da bakwai na Sukkot da dattawan garin. Sa'an nan Gideon ya zo ya ce wa mutanen Sukkot, To, ga Zeba da Zalmunna, waɗanda kuka yi mini ba'a, kuna cewa, Ka kama Zebar Zalmunna, ko ne, me zai sa mu ba mutanenka da suka gaji burodi? Ya kwashe dattawan garin, ya koya wa mutanen Sukkot hankali ta wurin hukunta su da ƙayayyuwan hamada, ya rushe husumiyar Fenuwel ya kuma karkashe mutanen garin. Sa'an nan ya ce wa Zeba da Zalmunna, Waɗanne irin mutane ne kuka karkashe a Tabor? Suka ce, Mutane kamar ka ne, kowanne kamar ɗan sarki. gidan ya ce, Waɗannan ’yan uwana ne, ’ya'yan mahaifiyata, muddin Ubangiji yana a raye, da a ce kun bar su da rai, da ba zan kashe ku ba. Da ya juya wajen Yetar ɗan farinsa, sai ya ce, Ka kashe su, amma Yeter bai zare takobinsa ba, domin shi yaro ne kawai kuma yana tsoro. Zeba Zalmunna suka ce masa, Zo ka yi da kanka, yadda mutum yake haka ƙarfinsa, ta haka Gideon ya matso gaba ya kashe su, ya ɗauki kayan ado daga wuyan raƙumansu, efod na Gideon. isra'ila suka ce wa Gideon, Ka yi mulkinmu, kai ɗanka da jikanka, domin ka cece mu daga hannun Midiyawa. Amma Gideon ya ce musu, Ni ko ɗana, ba za mu yi mulkinku ba, Ubangiji ne zai yi mulkinku, kuma ya ce, Ina da roƙo guda ɗaya, cewa kowannenku ya ba ni ’yan kunne daga rabon ganima, al'adar mutanen ishmael ce su sa ’yan kunnen zinariya, suka ce, Za mu yi farin cikin baka su. Saboda haka suka shimfiɗa mayafi, kowanne ya sa ɗan kunnen ɗaya daga ganimar, nauyin ’yan kunnen zinariya ya kai shekel ɗari goma sha bakwai, ban da kayan ado, abin wuya da tufafin shunayya waɗanda sarakuna Midiyawa suke sawa ko sarƙoƙin da suke wuyan raƙumansu, Gideon ya sa efod da zinariyar wanda ya ajiye a Ofra garinsa. dukan Isra'ila suka shiga yin karuwanci ta wurin yin sujada a can, ya kuma zama wa Gideyon da dukan iyalansa Tarku, rasuwar Gideyon. Da haka Isra'ilawa suka mallaki Midiyawa, ba su kuma sake ta da kai ba, a zamanin Gideyon ƙasar ta sami zaman lafiya har shekara arba'in. Yerub Ba'al ɗan Yowash ya koma gida don ya zauna, yana da ’ya'ya saba'in maza da ya haifa, gama yana da mata da yawa, yana kuma da ƙwarƙwara wadda take Shekem, ita ma ta haifa masa ɗa wadda ya ba shi suna Abimelek. Gideon ɗan Yowash ya rasu da kyakkyawan tsufa, aka kuma binne shi a kabarin Yowash mahaifinsa a Ofra na mutanen abiyazar. Ba daɗe da rasuwar Gideon ba, sai Isra'ila ta sake shiga karuwanci, suna bauta wa Ba'al, suka kafa wa Ba'al Berit, ya zama musu Allahnsu, ba kuma tuna da Ubangiji Allahnsu, wanda ya cece su daga hannun abokan gābansu a kowane gefe ba, suka kāsa nuna alheri ga gidan Yerub Ba'al, wato, Gideyon, saboda abubuwa masu alheri da ya yi musu.